بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba amfani da ranar lokacin da muke da shi wajen fa'idantuwa da lokacin mu na safe a cikin wannan wata na ramadan domin fa'idantuwa da karatu a cikin littafin lugha kamar littafin ash-shu'ara shu'ara ko kuma mu ce yau in Allah da za mu ɗora a kan inda muka tsaya a mu'allaka ta labid ibn rabi'a wanda a karatunmu na baya mun yi wato mun tsaya a baiti na ashirin ko mun kai na talatin eh ashirin da takwas so sha Allah za mu tashi baiti na ashirin da tara a cikin mu'allakar sali khawlata أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباك الوشم في ظاهر Yadi to yake cewa. وأتلع نهاض إذا صعدت به كسكان بوسي بدجلة مسعد وجمجمة مثل مثل مثل العلات كأنما وعى الملتقى منها إلى حرف مبرد وخد كقرطاس الشآمي كقرطاس الشآمي ومشفر كسبت اليماني قده لم يجرد وعينانك الماويتين استكنتا بكحفي حجاجي حجاجي صخرة قلت موردي طهوران عوار القذى فتراهما كمكحولتي مذعورة أم فرقدي وصادقة سمع التوجس للسرى لهجس خفي أو لصوت مندد آه تو آه بيتنا عشرين دنوة da tara yace wa atla'u ko ko mu sake biyawa da waka wa atla'u na habin idha sa'adat bihi kasukani sukani busiyin bi dijlata mus'idi wa jumjumatun mislul alati ka minha ila الملتقى mibradi wa khaddin مبرد وخد shaani wa mashfarun كثبت اليمان قده لم يجرد وعينان كالماويتين استكنتا بكهفي حجاجي صخرة قلت, مردد قلت مورد موردي طهوران عوار الكذا فتراهما كمكحولتي مذعورة أم فرقدي وصادقتا سمع سمع التوجس للسرى لهجس خفي أو لصوت مندد يتي وأتلع كما تنادون ويا دوغو ai unukun atla nahadun mai yawan motsi idan sa'adat bihi idan ta dago shi sama to in ta dago shi sama ya zaka gan shi kasu kani wato kamar jela ce ta jirgin ruwa mus'idi wanda ya hau bibijila ta kan ƙoramar dijila idan ka hango jirgin ruwa a ƙoramar dijila to akwai wata jela da yake da ita a baya wacce take mai ƙarfi to haka wuyan nata yake dogo kamar wannan jelar karfinsa kuma kamar karfin wannan jelar ne wa jumjumatun da kuma kashin kai shine keya kenan inda keya take shine jumjuma mislul alati wato wannan keyata ta yadda ka san masaba haka take ka an eh, masaba masaba shine in ka je makera akwai wani mulmulan karfe da ake dukan karfe da shi shine masaba ai an san an taɓa zuwa makera ko to ba a ganin wani malumalallen karfe wanda da shi ake dukan karfe to shine masaba din in ka je ai komai a matsira yana da suna uwar matsira masaba magagari kaza kaza da sauransu yawanci zaka ga ma'aikaciyar sifa ce eh, allah ji kan wannan abubakar imam a'a a garba ladan abubakar ladan mai waƙar allah allah ya allah haɗa kan ma'afarkan juna to akwai kuma waƙar da ya ta kayan gargajiya wanda a ciki ya faɗi irin rigunan da muke da su kala-kala da wandunan da muke da su na hausa kala-kala har wani zuwan duba a san bulakurawa ba a san tsala ba ba a san kaza ba gasu kala-kala riguna iri daban-daban shara wundiya aganiya jirke ga sunan kala-kala daban-daban duk ya faffaɗe su da su huluna su ma kala-kala to har su kayan makera da su uwan makera su masaba duk ya faffaɗe su yana da cewa na waka a neme ta a za a ji abubuwan mu na gargajiya da yawa a ciki to yake cewa to wa jumjumatun da kuma ƙashin kai inda ƙeya take mislul alati ya yi kama da masaba ka annama kai ka ce multaka minha almultaka minha wato wato almultaka mahada minha na wannan kashin kan wa'a ya tattaru ila harfi mibradi izuwa gefen magagari to kun ji magagarin ma shi magagari abin da ake wasa karfe da shi a makera shine da hausa ake ce masa magagari abin da ake wasa karfe da shi shi yasa za ka ga in ka tafi can za ka ya ce ah, ah, alwa'a shine alhibbi wal ma wal indimam wa huwa fil alal ala sani shine al indimam kenan tattaruwa alharf an nahiya wal jam'ul wani lokacin matsalar wayannan yan shuruh din kanana suna tsallake abubuwa da yawa ba sa faɗa su ko kuma su gaya maka shi sai ga sun ƙara batan maka da shi sai sa gwanda mutum ya zauna a gaban malamai waɗanda suka san kalmomin a kamus ko kuma a wani karatun daban to kuma suka san watsar suka san adabin sai su iya gane mai ake nufi kaga abin da yake nufi a nan cewa tana da wani ƙashin ƙiya wanda yake mai ƙarfi sai ka ce masaba kuma kai ka ce an ɗauki ƙashin ƙiyar ko ƙashin kan an haɗe shi da an haɗe shi da junansa wanda ya yi kama da kaifinsa ya yi kama da kaifin magagari wanda ake washi da shi tunda kaga ita shi kashin kai ɗin ainihin ne wato kamar nan ne inda shimfiɗar kai ɗin take to haka yake wa haddun ka sha'ani yace wa haddun tana da wani kundukuki kundukuki shine inda hawaye yake sauka farkon inda hawaye yake sauka in ya fito daga ido a fuskar mutum tayanin muni kasan kundukuki yake kasan kundukuki yake eh, shine tayanin muni sai kuma mai aka sani a fuska bayan nan eh tu. shi kuma kumatu nan ne inda mutum yake hurawa a bakinsa sai kuma mai aka sani kunci shi kuma shi ne inda ake mari an mara mutum a kuncinsa ake kuma <laughs> kumatu shi ne inda mutum yake hurawa a bakinsa in ka hura eto eh ai kuncin ne yake haɗewa da kumatu bayan nan ma akwai wani abin inda kuma ƙarshen hannun yake tsayawa in an yi mari da hannu gaba ɗaya to yana tsayawa ne a gefen daɓiri jam'insa ana daɓiri jam'insa ana ce masa dubbaru <laughs> ba gane ba ko wai an ce a ladabin faɗar gaɓoɓi ba a nuna su sai dai a faɗa abin da za a gane saboda wanda yake ji baya gani ya gane ku lura sosai kun dukuki shine waskane ke fitowa a kansa an san waskane ko irin wani kurzini kurzini da kaushi da yake fitowa da sanyi to akan kundukuki yake fitowa kuma sannan a a wato ainihin hawaye a nan yake fara sauka <laughs> a nan hawaye yake fara sauka shi shine khad amma duk da haka akan ce alhaddu ana nufin gaba ɗaya kundukukin shi sa za ka ga a cifar manzo Allah ana cewa sahibul khaddil al-asid wanda ma'abocin gangararren kundukuki kaga akwai wanda kundukuki nasa ba a gangare ke ba ya tashi cikus me sai ba wa fuskar wani irin shati na daban an gane ko shine to a rike kumatu kuma shine inda zaka hura a bakinka ya za ga ai da can irin kakanni suna sawa yarinya suna in ya zama tana da wannan kumatun da yawa sai a ce mace ce kumatu sai ka zama wata ma sunanta kumatu sannan shi ma daɓiri ɗin sai kaga in mace tana da shi shine misali inda gashin baki yake fitowa a jikin mutum kaga yana fitowa a saman leɓe ne ko to kuma yana gangarowa har zuwa daɓiri in ya gangaro daga daɓiri sai ya tafi haɓa a'a shafa shine leɓe a shifa shi ne da kasar shi shine leɓe guda ɗaya kenan a shafatai ne labba biyu an gane ko al'ashfar kuma gefen labba inda dabarin ya ke in kana so ka gane ka je ka samu cikakken bahaushe a bannan mahauci ko ka samu ba mahauci wanda yake yana nan akan asalin hausarsa ba ta gurɓace ba ka ce da Allah ina son ka ban aban daɓiri wanda ke sai da na langabu eh to ka je ka ce wasa ina son aban daɓiri inda ya yanko maka to nan ne daɓirin ai yana da daɗi a jikin naman kai kuma ana cin sa sosai kun ku cin naman kai kawai haka kuke ko ba kwa ba babbance shi <laughs> to to wa da da kunci to mu ce kunci din ko kuki ka kirba su sha'ami wato kamar takarda ce ta mutumin sham shi mutumin da yake mutumin sham mutum ne wanda yake ya saba da rubutu saboda su addini ya je musu tun kafin ya je wa mutanen hijaz saboda an turo annabawa da yawa daga nan tunda kaga anan filistin take ah, shi yasa za ka ga abin da suke cewa kenan ah, saboda ita kuma takardar holama idan kaga yadda holama take ai za ka ganta tas tas take wacce ake rubutu da ita an san holama ko eh to kamar hola ma ce ta wacce ake rubuta bara a cikinta ko in za a rubuta ƙur'ani yawa to kamar hola ma ce ta mutumin sham wa mishfarun da kuma wani daɓiri ka siftil yamani ko ka ce leɓe to don karka ce daɓiri a kasa ganewa ka siftil yamani wato kamar takalmin bayamale eh takalmi ba ka tiftil yamani ka bar takalmin ba ya male fatar takalmin lam yujarradi ba ma a cire mata gashin jiki ba to suna yin wani takalmi na kasaita na yamalawa mutanen yaman to sai ka ganshi kaga ai laushi zaka ga yana da shi ko to haka dabirin ta yake ita wannan taguwar to an fahimta ko wa'ainani da kuma idanuwa ni kamar mudubi saboda yadda suke tartar din nan ta almawiyataini jam'i na mawiya almawiya kuma shi ne almir'at istakannata wanda suka samu ri suka fake ko ko eh, waja'alakum min min buyutikum aknana ko wurin da za ku fake kaman mafaka kenan gida to istakannata wa'annan idanuwan sun fake bi kahafai hijajai sakaratin a kogon wata gira wata kamar ta dutse ce ta dutse ce kalti mauridi wanda yake a zurfin magangara an gane? bika hafai a wasu koguna guda biyu sun fake a koguna guda biyu tasmiyatu kahab su kuma kogunan na ne na hijajai sakaratin wa'yansu sigira guda biyu ko kogon idanu guda biyu na dutse hijaj kenan ba a madadin eh, alhijaj shine ƙashin nan da yake saman ido an gane amma shi kuma wai kamar na dutse ne ƙalfi mauridi wanda yake a zurfin magangara to haka idanuwanta suke ita wannan taguwar hura na uwar kaza wato masu tunkuɗo dattin kwantsa ne fatarahuma sai ka ga idanun ita wannan taguwar kamaktulatai kamar idanu guda biyu ne waɗanda suke kama da an sa musu kwalli na mazuratin ai na barewa wacce take firgitacciya ummi farqadi wacce take da ɗaya ɗanɗanta kamar tauraro haka yake shi kaɗai ne ɗanta an firgita ta ga ɗanta kaga ba ta tafiya ta ɗanta ko zaki zai zo to ya kake gani in an firgita ta yadda take da idanta ita kuma lokacin da barewa ta zara wannan idan nata a lokacin can idan yake fitowa eh, eh to ai an shafe ta ne sai aka ai zabiyun maz'ura an shafe mausuf ne sai aka bar sifar ko wa zalika dinu alqayyima ay almillatu alqayyima ummu farqadi din alkunya ce ta barewa to wannan tsahura ne din da tsaruha ne duk ɗaya ne wato idan ne yake koro uwarar kaza da tun kwantsa fatarahu ma sai kaga idan nata ka makhulatai maz'uratin ay ka ainaini makhulatai li maz'uratin wace ce babiyatun mazuratin nan ita ce ummi farqadi shi yasa yazo majrur ne litab'iya shi kuma asalin sababin jarrar sifar saboda ibafa makhulatai mazuratin shi kuma makhulatai din abin da yasa aka yi masa jarra bi har bi hasfil nun saboda idafa da aka yi zuwa kafin tashbih wa sadiqata ta shi kenan an nuna min lokaci yayi bari mu bashi haka sai Allah ya kai mu kuma sai mu tashi a wasadiqata sun ittawajjusu lusura li hadithin khafiyin aw li sautin munaddadi abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh